laifin kama yara da muka yi sata ko kama sata to ba mu labari ya kuka yi kuka dauka kuma me kuka ce ni da abokina ne ina zaune sai kira ni nake ce mun ka zo kana ina ce ina rijiyar lemu wani abokin naka bayan eh, abokar wannan eh. to ina jin ka sai ce ka zo kurna ka same ni nace to ga nan zuwa na zo kenan sai na ganshi da rike cewa wannan ran barin jirana nan barin kai shi hallacin nan ina eh kai shin hallaci ya dahi da ladani yace wannan ran bata yi a kai shi wajen mai unguwa a kafin nan tukunna letar da aka rubuta da kuɗin da aka nema shi zaka ba mu labari yawa mun kasance dai ni wannan aboki na ya kira ni ina gida wato jiya hmm. ya kira ni ya ce a ko tar kalla za a buga shi wa kira shi nura tuta eh. ya kira ni ya ce a ko tar kalla za a buga dan Allah zan shi akan nan ba ita za a turo kuɗi wanda na san ba za a gane ba hmm. ba za ta bani matsala ba za a kira ki in ta ba hmm. shine ne dawo akan nan ba ina na kuda ni kuma na bashi sakamakon ya ce za a turo kuɗi nawa kuka nema a baku a lokacin ya ce za a tura kuɗi ni ya faɗa min da ya ce dubu ɗari uku za a tura cikin account in tsaya a akan online in dinga shiga cikin application har sai an turo to kai nawa ya ce za a baka kuɗin ni bai faɗan ma abin da zai da kuɗi ba to ya ce yaran guda biyu ne ya ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya ko a ina ka ɗauki ɗayan ne na kasance na san da ruwa amma shi ya kafe ya ce ni na ɗau yaro ɗaya shi ya ɗau yaro to a cikin goyi waye shirya wannan abin a cikin ku gaba ɗaya shi ya shirya abin amma ya ce gaba ɗaya laifin da ni na kasance to ya kuke da shi wannan ɗin shi yana harkar tafiye-tafiye sai ya dawo da muke haɗuwa aboki nan abokin ka ne eh. to kai da an samu kuɗin nan me kai ne da shi tsakanin ka da Allah za ka gaya mu ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv fada kallo nishaɗi sai in mai biredi TV. karaka gasa online TV, mai biredi TV. gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa. Garkuwa da mutane domin karɓa kuɗin fansa kusan mu ce sabon baka al'ada ce da shigo a ƙasar Hausa wanda wasu na ta'allaka wannan aika-aika da cewa ta shigo a ƙasar Hausa ne sanadiyar kalle-kallen fina-finai musamman na turawan yamma da kuma indiyawa wanda hakan ne yasa da farko baka al'ada ta fara shigowa ne a jihohin kudancin Najeriya wanda sannu-sannu ta shigo a arewacin Najeriya. Mafi yawa idan an ce masu garkuwa da mutane domin karba kuɗin fansa a arewacin Najeriya babban abin da zai shigo daga kan mutane shine mutanen da ke cikin dazuka suna amfani da miyagun makamai suna sace mutane domin karɓa kuɗin fansarsu sai dai yanzu abin ya fara canza kala inda waɗannan matasa aka kama su wanda 'yan asalin jihar kano ne sun kama wasu yara kwara biyu waɗanda sun kai garkuwa da su tare da iyayensu barazanar cewa sai sun ba da miliyoyin naira kayan su sake su sai dai an ce rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ta mai kaya wanda rundunar 'yan sandar jihar kano ta yi nasarar kama waɗannan matasa bayan yunkurin da sun kai na karɓar kuɗin fansa a hannun iyayen waɗannan mutane ga dai yadda kakakin rundunar 'yan sandar jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa ya bayyana su ga manema labarai tare da hira da su waɗannan um, matasa irin yadda suka yi wannan aika-aika da kuma yawan irin aika aika da sun kai kafin yau da musu ta cika haka zalika kakakin rundunar 'yan sandar ya hira da iyayen waɗannan bayan allah musamman yaran waɗanda aka kama inda sun ka bayyana jin daɗinsu da godiyarsu ga hukumar 'yan sanda ta jihar kano a kan irin faɗi tashen da suke yi na kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar kano ga dai shi kakakin rundunar 'yan sandar jihar kano dauke da cikakken yara wannan aika aikata kasance. ma assalamu alaikum sunana sp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar jihar kano biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa igp alkali baba usman psc daga npm news fdc cfr da kuma kudirin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp mamman dauda psc daga wato umarni da kuduri na tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jihar ta ta kano mai albarka da aiki kafada da kafada tare da sauran jami'an tsaro da kuma al'umma ubangiji allah maɗaukakin sarki ya ba mu nasara waɗannan matasa da kuke gani mun kama su ne da zargin garkuwa da ƙananan yara mun samu rahotanni guda biyu ranar 25 ga wata da kuma ranar 26 ga wata daga wasu magidanta guda biyu da suke zaune a unguwar bacirawa karamar hukumar ungogo a nan jihar kano na farko ya kawo korafi akan cewa an yi garkuwa da ɗansa mai suna aliyu awwal ɗan kimanin shekaru uku wanda aka nemi ya bada kuɗin fansa naira miliyan ashirin amma fa sabon kuɗi wanda daga baya aka karkare a naira miliyan biyu haka zalika shi ma ɗaya magidancin ya kawo korafi akan cewa ɗansa mai suna umar ishaq ɗan kimanin shekaru hudu an yi garkuwa da shi kuma an nemi wato ya bada kuɗin fansa bayan samun wannan korafe-korafe mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar kano ya tada 'yan sanda na operation restore peace wato na wanzar da zaman lafiya a karkashin jagorancin oc anti kidnapping na jihar kano wato sp aliyu muhammad awal tare da dakarunsa tare da basu umarnin lalle lalle a tabbatar da cikin awa 24 an kubutar da waɗannan ƙananan yara kuma an kama waɗannan masu wannan aika-aika wanda a wannan lokaci ƙasa da awoyi 24 din Allah ya ba mu nasara muka kai ga nasarar kama waɗannan matasa da kuke gani guda biyu wanda kuma muka kubutar da yaran a wurinsu wato guda biyu ga yaran nan kowanne da wato mahaifinsa wanda aka kubutar da su wanda alhamdulillahi an kai su asibiti likita ya tabbatar da cewa wato kalau suke to za mu fara tambayar mahaifi na farko a takaice za ka ba mu labari me ya faru assalamu alaikum da ƙarfi babbar godiya ta ga Allah da wannan hukuma ta 'yan sanda ina ƙara godiya ga Allah da wannan aiki nasu da suke yi wannan faru me aka kira ka aka tambaye ka wato wannan bawan Allah ya lokacin da ya ɗauki wannan yaron waje na sai ya aiko min da takarda suka aiko min da takarda rubutacciya ya ƙarama ya ce wa mu 'yan garkuwa ne mun ɗaukan ma yaro amma ka saurari kira da suka kirawo me suka ce da suka kirawo a aiko min da lambar waya suka fara yi washe gari kenan da suka aiko min da lambar waya suka ce ka bayar suka ce in ba da naira miliyan biyu to a ya ka ji da ka ga an sami yaranka aini farin cikin ma ba ma na iya cewa komai sai dai godiya ga Allah kuma za ka ce ga hukumar yan sanda hukumar yan sanda ta jihar Kano ba abin da zan cewa sai dai in ce Allah ya kara inganta musu aiki Allah ya tsare lafiyoyinsu to a ga ka kai ma ga ka ga yaranka alhamdulillah ba mu labari a takaice zaka ba mu ya suka yi suka dauke shi kuma me suka ce ma kawai ni ina cikin gida na fito ana biki a gida na washe gari ya daura auren yata aka zo aka ce mu dana ba a gan shi ba muka ta neman dana ba gan shi ba kawai ana cikin hayaniya da yake mata da yawa ana biki sai aka kawo takarda aka ba wata yarinya budurwa haka aka ce ga lambar waya nan a jiki a kira ina ka mun takardar ruwa na gani sai naga sunan naga lambar waya a jiki a rubuta nawa suka ce a bayar miliyan 20 suka ce a bayar daga baya fa daga bayar dai muna karkare su akan miliyan 3 an bayar da kudin an bada da dubu ɗari dubu ɗari ko eh. to ya kaji da kaga wannan yaran a cikin ikon Allah gashi ya dawo gurin ka alhamdulillah na yi farin ciki sosai kuma ina Allah godiya kuma na ƙara hukumar yan sanda kwarin gwiwa akan abubuwan da suke mana gaskiya sun taimaka mana sai to alhamdulillah ga mutane biyun da muka kamo wanda kuma aka kubutar da waɗannan yara a wurin su a na farko gashi to ba mu labari menene sunanka ah, nura awal da ƙarfi mana nura awal shekarunka nawa 21 a ina kake da zama a rijal lemon to ga ka a wajen 'yan sanda me kai aka kamo ka laifin kama yara da muka yi sata ko kama sata to ba mu labari ya kuka yi kuka dauka kuma me kuka ce ni da abokina ne ina zaune sai kira ni nake ce mun ka zo kana ina ce ina rijiyar lemu wani aboki naka wani eh, abokar wannan eh. to ina jin ka sai ce ka zo kurna ka same ni nace to ga nan zuwa na zo kenan sai na ganshi da rage cewa wannan ran barin jirana nan barin kai shin masallacin nan ina eh kai shin masallaci ya dahi da ladani yace wannan ran bata yi a kai shi wajen mai unguwa mai a kafin nan tukunna letar da aka rubuta da kuɗin da aka nema shi zaka ba mu labari letar da aka rubuta bayan ya bani mun haɗu da shi sai ban layi wannan layin ka rike da shi za a kira ka zan aika musu da takarda da lambar wayar layin nan za su kira ina zaune da sabu sai aka kira ni bayan kira aka ce mun mu ne wanda aka aiko takarda in tito ku ne wanda yaron ku ya bata suka ce in tito ga abin da ake nema suka abince za nawa ka ce naira miliyan biyu to suka ce sun amince za su biya kamar yadda aikin ba ni kaɗai bane sai na kira shi na faɗa wasu shi wa kenan abubakar e to wannan na kusa da kai kenan eh. to ina jin ka sai na kira sa na faɗa masa mm. sai ke cewa to su ɗayan kuma fa sai ɗayan su ma sun ce za su bada amma ɗaya ya ce shi kuɗin suna akawun ne sakon ya je banki ba su cire ba to yanzu kun karɓi kuɗin ne kuma ya akai ɗayan an tuda an tuda lamba akawun har guda biyu za su tura ɗayan kuma an zo kawowa ne wa ya ɗauki yaran a cikin ku shi ya kai ɗaya ni kuma na kai ɗaya shi ya shi ya ɗau ɗaya ko eh to kai akwai wata nadama da kake na wannan abun na yi dama kuma Allah da wankara dama ba aiki na bane ba kamar a baya kayi irin wannan ya kai sau nawa ban taɓa yi ba eh ban taɓa yi ba amma har guda biyu za ku ɗauka lokaci ɗaya. ai ni to me yasa kuka nema a baku sabon kuɗi saboda saboda ɗaufi ba su aiki yanzu haba suna Abubakar Lam. Shekaru? 22. A ina kake da zama? Rijiyar Lemu. To ga ka a wajen 'yan sanda a nan Banfai. Ba mu labari me kai aka kama ka? Yawa mun kasance dai ni wannan abokina ya kira ni ina gida. Wato jiya. Hmm. Ya kira ni ya ce a wata kalla za a buga. Shi wa kira? Shi Nura Tuta. Eh. ya kira ne ya ce akwai tarar Allah za a buga dan Allah zan bashi akan nan ba ita za a turo kuɗi wanda na san ba za a gane ba ba za ta bani matsala ba za a kira ki inta ta ba shine da dawo akan nan ba ina na kuda ni kuma na bashi sakamakon ya ce za a turo kuɗi nawa kuka nema ba ku a lokacin ya ce za a turo kuɗi ni ya faɗa min da ya ce dubu ɗari uku za a tura cikin akawun in tsaya a akan online in dinga shiga cikin application har sai an turo to kai nawa ya ce za a baka kuɗin ni bai faɗa ma abin da zai da kuɗi ba to ya ce yaran guda biyu ne ya ɗauki ɗaya ka ɗauki ɗaya ko a ina ka ɗauki ɗayan ne na kasance na san mai ɗaya ruwa amma shi ya kafe a ce ni na ɗau yaro ɗaya shi ya ɗau yaro to a cikin goyi waye shirya wannan abin a cikin ku gaba ɗaya shi shirya abin amma ya ce gaba ɗaya laifin da ni na kasance to ya kuke da shi wannan ɗin shi yana harkar tafiye-tafiye sai ya dawo da muke aboki abokina ne ka ne eh. to kai da an samu kuɗin nan me kai ne da shi tsakanin ka da Allah za ka gaya mu sakamakon ya ce da kawai kuɗin nashi ne za a tura mai dubu ɗari uku to kai ka ji abin da ya faɗa wanda ya faɗa ba haka bane ba duk shi shi da komai saka na ci shi ya san ni ba ta ba zo nake tafiye tafiye nake sana da muke addu'a ina da kai me da me ka bayar ni na san akan nan ba ita ce kawai ta shiga cikin wannan aiki to alhamdulillah kamar yadda kuka ji zan ce kusan bincike ma akan wannan lamari ya kammala mai girma kuma shi na yan sanda ya ce mu ƙara godiya ga al'ummar jihar na adoyi da kuke yi insha Allahu kamar yadda muka faɗa babu gudu ba ja da baya masu laifi ba su da gurin zama a jihar Kano duk wanda ya ce ba za a zauna a lafiya ba to ko shakka babu ya taro match da yan sanda ubangiji Allah ya kare mu Allah ya ci gaba da bamu nasara akan irin su duk masu tuba kuma a cikin su ubangiji Allah ya sa su daina da zara an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu ga mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv fada kallo ha nishaɗi